لا أعبد ما تعبدون a yanzu ko a nan gaba ba zan taɓa bauta ma abin da kuke bauta mawa ba na gumaka.